ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 438 a karatun bulugul maram da muke gabatarwa littafin ibn hajjar al-asqalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul qada'i muna fatan karasa bayani a babu shahadati insha Allah daga hadisi na shida zuwa ƙarshen babin hadisi na tara wannan darasin yana dauke da bayani akan shaidar zur ya kawo hadisi da cewa an abi bakarata radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu bakarata al-ta'ifi abu bakarata al-ta'ifi sunansa nufai'u bin al-harisi sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin ta'if Allah ya kara masa yarda Ya ce annin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ya karbo hadisin daga annabi annahu adda shahadati zuri annahu adda shahadati zuri min akbaril kaba'iri ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya kirga shaidar zur tana cikin mafi girman manyan zunubi akbar al-kaba'ir mafi girman manyan zunubi shaidar zur sai ya ce muttafaqun alai fi hadisin tawilin ya zo a cikin wani hadisi mai tsawo to gaba ɗaya hadisin ibn hajar ya kawo shi ne ta riwaya bin ma'ana ba asali yanda lafazin hadisin ya zo ba ya kawo shi ne ta ma'anarsa kawai abubakar ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga masahabbai manyan zunubai su ake kira alkaba'ir to daga cikinsu ya saka shaidar zur tana cikin mafi girma na yake nufi da shaidar zur to akwai fasaran da al'imamu tabari ya yi ibn jarir al-tabari التفسير انسى تا آية تسبع عند بيت سورة الفرقان آية رد الله مدوكي يتي يبن باين سا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما يفكر ابن دعيشن في الزور الإمام الطبري ربما لم تفسيره ya ce aslu zuri asali da larabci idan aka ce a zur tahsinu shai'i shine a kawata abu wa wasfahu bi khilafi sifatihi ko dai a dun a uh, gaskiya a boye ta ko kuma a kawata karya sabanin abin da ke boye ko dai a kawata karya ko a dukunkuna gaskiya wannan shi ake ce ma Azur. shi yasa yace wasu bi khilafi sifatihi wato asali ba za a nuna maka abu yadda yake ba sai a boye shi hatta yukhayyala ila man yasma'uhu aw yarahu eh, idan ga abu sai ka ɗauka yana da kyau saboda kaga zahiri annahu khilafu ma huwa bihi amma ya saba ma asalin hakikanin sa kaga kenan kalma ta azur kalma ce da take da ma'ana mai faɗi. Eh, abin da take nufi shine an boye gaskiya ko dai an na ƙaryar aka kasa gane ta ko kuma a ƙawata ta ko a rufe gaskiya to shine sai ya ce wa shirku qad da fi zalika shirka da kake gani ita ma azur yana shiganta shirka ita ma azur yana shiganta li'annahu muhassanun li ahlihi saboda idan mutane suna rike da ƙarya suka yi da ƙoƙari su ta ƙawata wannan shirka ɗin su ta ƙawata wannan kafircin hatta tsadzannu annahu haqqun har sai kafirai sun ɗauka gaskiya ne alhali kuma ba gaskiya ne wa huwa batilun wannan duk bayanin al'imamu tsabari ne kuma abin da ya faɗa gaskiya ne yanzu misali ai ga an tasan makir sunaci ka ga kafirai suna ta sayan abubuwan kyalli ga sunan ko wani christmas tree wane ne saboda haka za a sanya wasu fitilu suna kyalli ana nuna maka addinin gaskiya ne to amma duka wannan inda za ka ce ina za mu ga wurin a bible babu shi kaga ana ƙawata abu alhali ba haka yake ba to kafirci gaba ɗaya haka yake saboda haka hatta shirka azur yana kiganta za ka ga kafirai suna addinin su alhali inda za ka dubi addini shi kansa za ka tarar ba hakan yake ba amma ana kawata shi ne saboda me saboda a nuna wa mutane addinin gaskiya ne a ja <clears throat> a jahilai da wannan su rika ganin ai suna riko da addinin kwarai ya ce ya da kulu fihi algina'u saboda haka al'imamu tabari ya ce haka ma waƙa azuru yana shiganta waƙa ja al'imamu tabari ka duba wannan aya ta دبي ta الفرقان تفسيرا tafsirinsa الجامع bayan mujalla na goma sha ثلاثين shafin talatin da ɗaya kuma kowa zai ba da shaida mawaki babu abin da yake illa azur ya ƙawata abin da ba haka yake ba a kira ka giwa a kira ka zaki a kira ka kura kuma duk ba ɗaya babu gaskiya a ciki a ita ka da abin da ba haka yake ba yace don haka waƙa ma azuru yana shiganta saboda in ka dubi abin da ya faɗa aslu zuri tahsinu shay'i wa wasfuhu bi khilafi sifatihi shine azur menene azur shine a ƙawata abu a siffanta shi da wata siffan da ba asali haka siffanta siffar wani abin yake ba sai ce baya da cewar mawaki yana faɗin ƙarya sannan kuma yadda yake waƙan ma akwai ƙarya in ji alimar tabari kuma gaskiya ne domin duk wani mawaki sai ya yi ƙoƙari ya gyara muryarsa ko a karya muryar ta zaƙi, ko a nemo wasu 'yan mata su ringa rerawa saboda dai me a ja hankalin mutum ya rika jin daɗin murya li'annahu aidan mimma yuhassinuhu tarji'u sauti yanda yake rera waƙar hatta hatta ya sami abu sama'ahu wato har dai wanda ke sauraron waƙan ya rika jin daɗin jin wannan waka sai ya ce to wal kazib aidan ba ma waƙa kaɗai ba ƙarya ita kanta kad ya yadkhulu fihi azuru yana shiganta ita kanta ƙarya tasin sahibihi iyahu saboda duk wata ƙarya zaka ga mai yinta yana kokarin ya kawata ta nuna ba ƙarya bace saboda ka ƙaryar ita kanta azuru yana shiga hatta yadhunnu sahibihi annahu haqqun fa kullu zalika yace duk waɗannan abubuwa min ya da fi ma'ana zuri suna shiga ƙarƙashin ma'anar azur shi ne sai ya ce tofa iza kana ka zalika tun da haka ne fa'auzal akwali bi sawabi idan ma kana neman fassaran abin da ake nufi da azur fassaran da tafi dacewa fassaran da aka samu daga malamai gaba ɗaya saboda alimamu tabari idan ya tashi fassara kalma zai ɗauko fassarar salaf sahabbai tabi'ai sannan sai ya rinjayar sai ce saboda ta fassarar kalma ta azur da tafi dacewa an yi ƙari shi ne sai a ce wallazina la yashhaduna shay'an min al-batil Allah da yake yabon ibadur rahmani Allah yana yabon bayinsa na kwarai Allah ka sama shi ne sai yace wallazina لا يشهدون zura باين na قري ba sa shaidar azur me Allah yake nufi sai ce na ɗaya la shirkan bayinsa na kwarai ba sa shirka saboda shirka akwai azuru a ciki wala gina'an bayinsa na kwarai ba sa cin waka saboda akwai azuru a ciki wala kaziban bayinsa na kwarai ba sa ƙarya saboda akwai azuru a ciki wala gairuhu duk wani abin da za a dukunkuna ƙarya bayan sa na kware ba sa ciki to kaga wannan babban magana ce saboda ka idan Allah ya faɗi magana akwai buƙatar ka samu fassarar magabata Allah yana yabon bayansa na kwarai ibadur rahmani alladhina la yashhaduna zura ba sa shaidar zur shaidar zur din nan ta ɗauki waɗannan ma'anan gaba ɗaya ta bayanin al-Imam tabari ce wa kullu ma lazimahu isma zuri duk abin da kalma ta azuru tana iya hawansa to bayan Allah na kwarai ba sa kusanta shi li'an Allah amma fi wasfihi saboda shi Allah da ya tashi bayani bai bambanta wani azur da wani ba ya game gaba daya la yashhaduna zura la yashhaduna zura kaga ya game ba sa shaidar azur fala yanbaghi an yuqassa min zalika shay'un saboda ka ba za ka ware wani abu daga cikin waɗannan ka ce a'a bayan Allah na kwarai suna iya kaza da za ka ware ba don Allah bai ware ba sai ce in ko za ka ware wani abu daga cikin abin da ya bayyana to dole ka kawo hujjatun yajibu taslimu laha dole ka kawo hujjar da ya zama dole a karbe ta ko babu wannan hujja to idan da za ka dawo hatta ga addinin musulunci wanda ka gani ta bayanin al-Imam abin nan da al tsabari ya faɗa haka yake ai Allah yana yabon mutanen da ba sa shaidar azur to babu shakka kai ka san sahabban Annabi Muhammad kuma Annabi ya tabbatar ya ba su shaida mutanen kwarai ne akwai hadisin Anas bin Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, la taqumu sa'atu sa'ar ƙarshen duniya ba za ta tsaya ba hatta ya taba hannasu fil masajidi sai an wayi gari mutane na takama da masallatansu ji mazan Allah wannan hadisin yana sahihu a Dawud hadisin 475 hadisin babu shakka ya inganta mazan Allah yake sa'ar ƙarshen duniya ba za ta tsaya ba sai an wayi gari mutane na alfahari da masallatansu ba wai alfahari cewa ai wancan masallacinmu ne kuma wancan naku a'a ba haka annabi yake nufi ba manzon Allah yana nufin zaka ga ana gasan gini mai kyau kaga azuru ya shigo kuma zaka gani ta bayanin da magabata suka yi misali al-Imam Abu abbas Ahmad ibn Raslan ibn Raslan ya rasu a Qudus a hijira ta 844 shekarunsa 603 rabonsa da duniya a yau shekarunsa 603 rabonsa da duniya Allah ya masa rahama yana da sharhu sunan abi dawud mai albarka kwarai wannan hadisin yana sunan abi dawud da ya zo kan wannan hadisin sai ya ce hadal hadisi fihi mu'jizatun zahira wannan hadisin ya tabbatar akwai wata mu'jiza bayyananniya mu'jizar annabi Muhammad kada annabi ya faɗi magana shekara dubu da ɗaruruka da suka wuce yace sai gashi a yanzu wai yana cewa a yanzu shi fa shekararsa ɗari shida yanzu da mutuwa yana magana ya ce a yanzu bilƙahira a birnin alƙahira wa shami in ka koma yankin siriya wa baitul maqdis in ka dawo ta gefen kudus filistin almubahatu bi zakhrafatiha taƙamar da mutane suke yi ta wajen ƙawata masallatai ne kasura min al wal umara saboda ka masu mulki wannan ya zama ɗabi'ar su shugabanni yace fi hadha zaman a wannan zamani da muke ciki yanzu haka idan mutum ya tafi Saudiya zai wuya ka ga wani masallacin da ba amar wannan kawar ba a zazzana shi a kawo zinari a makamar to da wanne zaka ji sallah ko kallo kar mu manta fa manzon Allah ne yana sallafa da darduma alama ta darduman ta ɗauki hankalinsa ya gama sallan ya ce a mayarwa mutum darduma a karɓo wata. to ba dai masallaci to inda za ka yi masallacin ba kama yi wannan abubuwan ba gani mutane suke maka wulakanta addini ya za a yi kai masallaci haka kawai ya kamata idan an yi masallaci a yi shi ɗirke ke sannan a ta masa ado a kashe kuɗi saboda haka yasa zaka ga abinda kafirai suke muna yi ba za a gama masallaci a kama sallah ba sai an ce to ranar budewa kuma bayan wata shida misali sai an yi buki saboda ko dan da abu dan aka yi shi ba dan Allah ba haka yake karewa domin dama baka yi dan ayi ibada ba kai ne dan ka nuna ma duniya to sai a shirya lanci a shirya ranar budewa yanzu ina za ka ga wannan a sunar manzon Allah buɗe masallaci ai masallaci da an gama zai sallah sallah ne buɗe shi to amma za ka ga mutane ana ta yi kuma shi Allah bai canza maganarsa sai dai mu gyara ko ko mu tarar da shi yadda ya tsara wannan ka'ida ce ga abin da Allah ya ce zina la na zura sai manzon Allah ya ba mu shaida sahabbai ba su yi ba ba su yi ba shi yasa annabi ya ce sa'ar ƙarshe ba ta tsayawa sai an samu masu yi ai kaga waɗanda ke tare da shi ba su yi ba kenan Allah ya kare su don haka sharrin shaidan ba ta inda bai shiga sai dai mai ta addu'a Allah ya kare mu yace to bi akhdihim amwalan nas zulman masu mulki sun karbi dukiyar mutane ta hanyar zalunci wa imaratuhum bihal madarisa suna gina wasu makarantu ala shaklin badi'in makarantu a kawata su masallatai a musu kwalliya ya ta magana ya ce ta wannan mu'ujizar manzon Allah ne to abin da annabi ya faɗa duniya ba ta ƙarewa sanyi sai an kai ga wannan to gashi yanzu mun kawo yana faɗa shekara ɗari 600 suka wuce ina ma ya dawo yanzu sai ya ce nas'alullah as-salamata wal afiya Allah ka tsare mana imani wannan ta bayanin al'imamu tabari kenan mai ake nufi da azur kaga kenan azur ya shiga kowane sashi na rayuwa to haka nan ibn hajar mai wannan littafin a fatul bari a mujallar na biyar shafi na 426 ya ce babu azur abinda ke fassara maka azur shine wasfu shay'i ala khilafi ma huwa bihi a siffanta abu sabanin yanda yake to shine Azur. saboda haka Azur bai tsaya ga magana ba don haka sai in aka ce shaidan zur sai ka ɗauka shaida ta baki ne la yashhaduna zura ai ba wai shaida ta baki kadai ne, ba sa tabbatar da duk wani abu da ya zama Azur. shine sai ibnu hajar ce wa qad yubafu ila alqawli akan jingina azur ga magana a ce maganar wani akwai azur idan an faɗi haka mai ake nufi fa yashmalu alkazib wal batil wato maganar akwai ƙarya sannan kuma akwai abin da ya zamanto ba daidai ba an dukunkune eh, ƙarya aka nuna wa mutane saɓani shi wa qad yubafu ila shahada wani lokaci kuma sai a jingina azur ga shaida fa yaqtasu biha saboda haka nan ana nufin shaida da wani zai bayar akan ƙarya ba akan gaskiya ba don haka idan aka ce shahadatu zur ana nufin ash-shahadatu bil kadhibi ay shaida ta ƙarya li yutawassala biha ila al-batil saboda a samu wata dama yadda za a za a yi zalunci ay shaidar ƙarya don a samu damar zalunci min itlafin nafsin Eh, imma ana son a hallaka wani au akhdhi malin ko ana so a kwace dukiyarsa au tahlili haramin ko ana kokarin halatta haram dan yanzu duk yana faruwa akwai mutumin da zai je ya shirya takaddan fili na ƙarya ya zo kai da kake da filin gaskiya ya ce kai ne makareci kuma ya samo wasu dalilai da wasu mutanen banza waɗanda za su mara mara har a waye gari ma an kwace filinka kaga wannan abin da yi? babu shakka ya yi amfani da ta hanya ta ta'azzur shine bayanin ibnu Hajar to duk abin da mutum yayi dan ya dukunku na gaskiya ko ya boye ƙarya wannan shi ake ce ma'azzur to shine sai ibnu Hajar ya ce fala shay'a Aminal kabairi duk wani zunubi da ka sani a ce maka babba ne a azamu bararan minha babu zunubin da cutarwansa ya fi wannan shaida ta azzo babu shi in ji ibn hajar mai wannan littafin yake sharhin wannan hadisin hadisin hadisin abubakar ta littafin fatul bari riwayata al-imam bukhari inda zaka tara manyan zunubi gaba daya yace fala shay'a min al-kaba'iri duk manyan zunubai babu wani zunubi a'azamu dararan minha wanda cutarwansa ya fi na shaidan zur wala aksara fasadan ba da shirki billahi in baya ga shirka ga Allah shirka ce kadai take gabansa ta wajen barnan aƙida amma ta ta'adi da yake wa al'umma ya fi wannan kuma akwai dalilin da ya sa malamai suka ce suka faɗi haka ya ce wa amma zur fal hawamilu alaihi kasira abubuwa da yawa sukan sa mutane su yi shaidar ƙarya kal adawati wal hasad wa ghayrihima kamar kiyayya kamar hasada duk takan sa dan a bata wani saboda ta za a kirkiro wani abu wanda zai iya zama dalilin faɗuwar wannan mutumin bal likauni mafsadati zuri muta'addiya ila ghairi shahidi bi khilafi shirki ibn hajar yace yanzu misali kamar shirka ita shirka idan ka yi tsakaninka ne da Allah idan ka yi shirka tsakaninka ne da Allah amma shaidan zurfa ba tsakaninka ne da mutum kadai ba wato akwai ta'adin da yake samarwa mutane mai yawan gaske to shine yace to abin da dai hadisin yake karantar da mu fil hadisi tahrimu shahadati zur wa ma fi ma'naha يعني كل ما كل ما كل ما كان زورا من ya kama abin da bai cancanta ba da kuma karya saboda ƙoƙarin ɓata wani abu saboda tabbatar da wani abin ba haƙƙinka ba wannan abin da hadisin yake karantar da mu kenan to kamar da ce shi wannan hadisin ibnu hajar bai kawo lafazin shi ba bai kawo lafazin su ba illa ya kawo mana riwaya bil ma'ana ai kaji abin da ce. annahu adda shahadata zuri min akbaril kaba'iri ba lafazin hadisin ba ne. ma'anan hadisin ya faɗa mana a dunkule asali yanda hadisin ya zo a sahihul bukhari yana babu uquqil walidai min al-kaba'iri hadisin 2631 abubakar ta yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri wannan shine asalin lafazin hadisi kuna so in ba ku labarin mafi girman manyan zunubai kulna bala ya rasulullah muka ce muna so ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al ishraku billah shirka da Allah wa uququl walidai da ta ma iyaye wa kana muttaki'an da can annabi ya jingina fajalasa yanzu sai ya zauna da ya jingina amma sai ya gyara zama da ya gyara zama faƙar ta annabi ce ala ku wa qawlu da magana ta ƙarya wa shahadatu zuri da shaida ta ƙarya ala Kusani sani wa qawlu zur wa shahadatu zur to shine abubakar ta yace fa ma za zala yaquluha annabi bai bar fada ba bai bar fadan haka ba hatta qultu la yaskutu har sai da nace annabi ba zai fayi shuru ba sai da na faɗi haka wannan riwaya guda kenan wato abin da abubakar yake yake nufi annabi sai ta faɗa amma in ka lura farkon maganar annabi sau ɗaɗɗe ya faɗa kuna so in ba ku labarin mafi girman manyan zunubai sabu suka ce muna so sai annabi ya ce shirka da Allah ta ma iyaye da ya jingina sai annabi ya gyara zama to sai ya ta maimaita ala وقول الزور وشهادة wa على وقول ala وشهادة الزور على wa الزور وشهادة ala yana ta faɗa manzo Allah yana ta faɗa kasa annabi yana da hikimar wa'azi yana da hikimar karantarwa to shi Abubakar ta ya fahimci fushin manzon Allah musiba ne ga mutane kuma idan kaga annabi yana ta faɗa ɗin nan akwai alamar bacin rai to yana tsoro kada fa harshen annabi ya faɗi wani abu don muna laifi azabar Allah ta sauko a yanzu abubakar ta yana tsoro saboda maimaita wanda annabi yake yi abubakar ta yana ganin karfa bacin rai ya sa annabi ya ce kai Allah ka hallaka mai yi ka ku da annabi ya faɗa kwanan mutum ya ƙare to shi ne sai abubakar ta yana Allah Allah Allah ka sa annabi ya daina wannan magana Allah ka sa ya daina wato karɓacin ran ran yayi tsanani har ya faɗi wata magana da za ta jawo musiba ga sahabban manzon Allah hadisin yana sahihu muslim babu bayani al-kaba'ir wa akbariha hadisin 87 yace wa shahadatu zuri aw qawlu zuri wanda yazo da aw lishakki amma riwaya ta Imam Bukhari babu shakka a kai. wa kana rasulullahi muttaki'an da can annabi ya jingina fajalasa sai ya zauna fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata riwaya ta Imam Muslim annabi yana ta faɗa har sai da mu sahabbai muka ce ina ma annabi yayi shiru kaga wancan riwayar shi Abubakar ne yayi fatan haka a riwaya ta biyu ya tabbatar ba shi kadai bane duk sahabbai sun yi fatar ina ma a ce annabi yayi shiru saboda ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa don haka yasa duk abin da kaga annabi ya yi akwai karantarwa ibnu hajar har yanzu mai wannan littafin da yake sharhin wancan hadisin a fathul bari a mujallar na goma shafin ɗari hudu da biyar ya ce lamara aumin inzi'ajihi fi zalika sahabbai sun yi fatar annabi ya daina yawan faɗan wannan abin saboda sun ga hankalinsa ya tashi to wannan hadisin kuma sai yake karantar da mu istihbabu i'adatul mau'izati salatan eh, tufham annabi yakan maimaita maganar ta sau uku kaga ya gwada cewar daidai da mutum ya rika maimaita kalma a wa'azi ya kai sau uku saboda mai saboda a fahimta saboda a fahimce shi kuma abin da ya sa annabi ya ta faɗa ɗin don in kana da hankali za ka gane lallai waɗannan abubuwan da annabi yake magana a kansu suna da haɗari to sai malamai suka ce ba shakka akwai dalilin da ya sa annabi ya tsananta ka duba abubuwan da annabi ya kirga a hadisin abubuwa guda uku ne sai da ya tambayi sahabbai kuna so in gaya muku mafi girman manyan zunubi suka ce muna so sai annabi ya ce na ɗaya shirka da Allah na biyu kuntata ma iyaye na uku shaidar ƙarya kaga annabi bai maimaita shirka ɗin ba gashi dai ita ce farko ita ce mafi girma amma annabi ya faɗa sau ɗaya ta ma iyaye ya faɗa sau ɗaya da ya zo magana a kan shaidar zur sai ya yi ta maimaitawa wannan ya gwada ihtimamuhu hubi shahadati zuri aktar manzon Allah ya fi ba da himma game da na ƙarshen shaidan zur to me yasa malamai suka yi tunani me yasa annabi ya fi damuwa gashi kuma shirka ta fi kowane laifi hukunta ma iyaye shi ke bin bayan shirka amma gashi annabi bai damu da su ba sai annabi ya dawo ya damu da wannan sai malamai suka gane mafsadatuha aisar wuku'an barnan shaidar zur ta fi sauƙin samuwa wato abin nufi idan mutum ya yi shirka tsakaninsa ne da Allah kawai barnar ba ta wuce wannan idan mutum ya kunta samun iyayensa tsakaninsa ne da iyayensa barnar ba ta wuce na amma idan mutum ya yi shaidan zur nan ba ta tsayawa tsakanin mutum biyu sai ta game al'umma gaba ɗayanta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewar ko da ka samu tsaro daga tauhidi hadarin shaidan zuri yana nan tare da kai ka samu tsaro daga tauhidi shaidan zur har yanzu hadarin yana tare da kai ba ka ganin kasar saudiya yanzu idan ana maganar kasashen duniya masu tauhidi babu shakka tana cikin number one amma ƙawata masallatai da sauransu ba gashi ba har yanzu ana yi kuma alhali ba sunnar manzon Allah ba ko da wasa ba sunnar annabi Muhammad ba yau amma kaga ana nan ai kuma wani ma sai ya dauka wannan shine ibada ya ma za a yi masallaci ba a yi shi da kyau yanda duniya za ta gani yana daukan hankali su mutane suna ganin wannan shine an kyautata ma addini alhali kuma zamanin sahabban manzon Allah ba haka bane sai na Umar lokacin da ya bada umarnin a gina masallatai sai da ya bayyana tsarin masallatan ku tsare mutane kada ruwan sama ya sauko shi kenan amma ba wai maganan a yi shi da kyau da waye yadda duniya za ta yi ta gani wannan tsarin wannan tsarin an ɗauko shi ne daga wurin ahalul kitabi ba a ɗauko shi daga manzon Allah ba shaida ce ta ƙarya musulunci bai daka ga rubuta alƙur'ani a jikin bango ba babu ta inda za ka ga wannan duk ta inda aka ƙawata shi ƙarya ne wannan shi ne abin da malamai suka faɗa shi shi yasa in ka dubi bayanin duk wani malamin sunna ka ga yana aje shi a ƙarƙashin azuru duk inda muka ke ganin wannan abin yana da kyau to shi annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ibnu hajar ya ce annabi ya hangi abin da ba mu sani ba Allah zai taimake mu game da shirka Allah zai taimake mu game da kulawa da iyayenmu amma ta wajen azur manzon Allah ya ga rayuwar al'ummarsa tana cikin musiba Allah ya samu gani shi yasa annabi ya dinga faɗa ya dinga faɗa ya dinga faɗa wato kana iya tsira daga shirka ka tsira daga hakki na iyaye amma wallahi shaidar zuwa ƙarshen ta an tashi a lahira ba za ka yi labari ba haɗarin ta yana da yawa yace mafsadatuha aisar an. barnat tana da sauki nan da nan kai idan karatu ya samu zaka ga mutane sun gane shirka wani zai yi wuya ma ya yi shirka saboda ya riga ya gano ta to kaga nan an tsira ta wajen hakokin iyaye zaka ka ga ana ta kulawa amma ta gefen shaidan zur to halaka na nan ya ce to in ka duba za ka ga li'anna shirka yanbu anhu muslim duk wani musulmi saboda tsananin da annabi ya bayani game da shirka za ga musulmi na gudunta ibnu hajar ce wal uququ yanbu anhu tab'u ta ma iyaye ko da ba a karantar da kai cewa haramun bane ai dabi'a ma ba ta ba ta sha'awarsa ya zama da ba wanda yake jin haushi sai iyayensa ai wannan ko da kafirai ne sun san wannan bai kyauta ba kaga dabi'a ma tana kyama sai ce amma qaulu zur fa innal Mila alaihi kathirun abubuwa da yawa suna suna sa mutum yayi shaidan zur fa al ihtimam biha shi yasa annabi ya damu da al'amarin ya dinga fada ya dinga fada to kuma in ka dubi riwayar da ta zo akwai riwayar ta hadisin abubakar ta lokacin da annabi ya kirga ya ce ala'u na bi akbaril kaba'iri kuna son ba ku labarin mafi girman manyan zunubai to sai annabi ya jera su bai mace daga wannan sai wannan ba ya hada su a wuri daya al ishraku billah wa uququl walidain wa qawlu zur kaga annabi ya daidaita su a wannan riwaya annabi ya daidaita su hadisin yana sahihu jami' sagir hadisi na 2628 shi shine ibn hajar ya ce ar riwayatu tu'azzin bi anna al arba'ata mazkurati mushtarakatun fi zalika waɗannan abubuwa guda uku sai annabi ya haɗa su gaba ɗaya ya nuna darajar su guda biyu wannan shi yake nuna cewa shaidan zur tana da haɗari ba kaɗan ba wannan kuma duka ma hadisin mutum guda kenan to abin da ya sa malamai suke cewa shaidan zur ya shafi rayuwa gaba ɗayanta ya shafi rayuwa gaba ɗayanta ya shafi maganarka ya shafi mu'amalarka ya shafi halayenka babu wata gaba na rayuwa da shaidan zur baya shiga don haka idan aka ce la yashhaduna zura ba shaida ta baki kawai bane dalili kuwa saboda wannan hadisin ya zo ta riwayar sahabban annabi da yawa kuma inda zaka hada riwayoyin zaka gane lalle ba shakka shaida zur ba ta tsaya ga laifin baki kadai ba misali akwai hadisin Anas bin Malik wanda shine mutum na biyu sahabi na biyu yace zakara rasulullahi al-kaba'ir akwai ranar da manzon Allah ya ambaci al manyan zunubi aw ila anil kaba'ir ko dai ammar tambaya fa qala sai annabi yace ash-shirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidayni kaga annabi ya hada su kamar yadda ya zo a hadisin abubakar ta a wancan riwaya annabi sai ya haɗa su a wuri guda wanda yake nuna darajar su ɗaya ne ba kamar riwaya da ya kawo mana a can ba shirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidai kaga an jera su shirka da Allah kisan rai kaga an shigo da kisan rai kisan rai sai kuma kuntata ma iyaye to da annabi ya haɗa ukun nan sai ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri kuna so in gaya muku mafi girma daga cikin manyan zunubai ta sai annabi ya ce ƙaunar zuru kaga a wannan riwayar annabi ya daga ƙaunar zuru tana sama da shirka Allah ya samu gaji kaga annabi ya kirga waɗancan shirka kashe mutum ka kashe musulmi da gangan ko ka kuntata ma iyaye sai annabi ya daidaita su sai da ya kirga su sannan sai adam ya ce kuna so in gaya muku wanda ya fi girma suka ce muna so sai adam ya ce eh, qawlu zur aw shahadatu zur saboda kalmar eh, ta zo da shakka ko dai annabi ya ce magana zur ko shaida zur hadisin anas shi ma dai kamar hadisin abubakar ta ne yana sahihul bukhari yana sahihul bukhari babu uququl walidain min al-kaba'ir hadisin 2977 yana sahihul babu bayani al-kaba'ir wa akbariha hadisin 88 akwai riwayar Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su maimakon yari jayar da shaidar zuwar domin wannan shi ke nuna cewa shaidar zuwar tana sama da shirka wanda shi ne abin da ya sa da suke cewa hadarin ta fi sauran gaba daya bai ci Alkaba'iru. ta yi jirga a shirku billah wa uququl walidai wa ƙatulun nafsi wa qawluz zur hadisin Anas kaga ya jera abubuwa guda hudu shirka da Allah ta ma iyaye kashe rai mara laifi ka kashe ran mutum musulmi Allah ya tsare mu wa qawlu zur da kuma magana ta ƙarya annabi ya kirga su wannan riwaya tana sahihun nasa'i hadisi na 421 haka nan sahihu tirmidhi hadisi na 318 to kuma akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda shi ma lafazin ya zo ɗaya da hadisin Anas bin Malik yanda Anas ya rawaito haka Abdullah bin Abbas ya rawaito al-kaba'iru الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور haka annabi ya jera manyan zunubai sai annabi ya kirga guda hudu shirka da Allah kunta taba iyaye kashe rai mara haƙƙi da kuma magana ta ƙarya hadisin Abdullah bin Abbas shi ma yana sahihun Nasa'i hadisin 2882 eh, akwai hadisin Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr wanda shine mutum na hudu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace alkaba'iru mafi girman zunubi al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi to amma sai annabi ya sa na huɗun sabanin wancan manzo Allah ya ce wal yaminul gamusu da rantsuwa mai nutsarwa rantsuwa mai nutsarwa sun yadda zalika li annaha taqmisu sahibaha fil ismi kamar yadda ya zo fassaranta hadisin yana sahihul bukhari babul yaminil gamus wato kaga in ka duba wancan annabi ya kirga uku a wannan riwayar da ta biyo baya annabi ya kirga hudu to a wannan riwayar annabi ya kirga hudu sai aka karo da wani abun da da babu shi rantsuwa na ƙarya shine al-yaminul gamus shi yasa al-Imam Bukhari ya babi musamman da ya kawo wannan hadisin babul yaminil gamus hadisi na 6675 wanda shi ne rantsuwa na ɗan kasuwa saboda ya sa wani sai kaya ko rantsuwa da za ka yi saboda ka kwace hakkin wani Allah ka tsare mu yana sahihun tamanin da uku. to wannan shi ya nuna cewar alkaba'ir suna da yawa ba guda uku ba ne kaɗai. amma in ka lura duk sa'ilin da annabi ya tashi magana sai ya kawo waɗannan ɗin, sannan sai a ƙara da wani hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna akbaral kaba'ir indallahi yawmal qiyama mafi girman zunubai a wurin Allah a ranar kiyama sai annabi kirga al ishraku billah wa qatlun nafsin mu'mina bighairi al haqqi wal firaru fi sabilillahi yawmal bahthi wa uququl walidaini wa ramyul muhsana ta sa ce wa ta'allumu sihir kaga an samu ƙarin wasu abubuwa da dama manzo Allah yake mafi girman zunubai a wurin Allah a ranar kiyama na daya dai shine shirka ba shakka shirka dama ita ce mafi makura Allah ka kare mu sai annabi ya ce na biyu qatlun nafsul mu'mina bi ghairi haqqi mutun ya kashe rai rai na musulmi kuma babu haƙƙi haka kur mutum ya kashe wani ba karamar musiba bane gare shi to sai annabi ya ce na uku alfiraru fi sabilillah yawm zafi lokacin da yaki ya rincabe sai mutum ya juya ya gudu to sannan sai annabi ya kawo uququl walidaini kuntata ma iyaye sannan ya kawo ramyul musana kagen zina ga matar da ba ta da laifi to a ƙarshe sai annabi ya ce ta'allumu sihir koyon tsafi duk mutumin da ya koyi tsafi to ya aikata zunubin da yake bafi girma daga cikin alkaba'ir wannan riwayar ta abu huraira tana sahihu targhib hadisi na 2801 kaga nan kuma annabi ya kirga wasu abubuwan da babu su a waccan waɗancan riwayoyi da muka karanta amma ya kawo waɗancan ɗin sai yayi ƙari sannan na shida hadisin abdullahi bin abi bakar ibn hazmin wanda al Malik ya kawo shi yana littafin Muwatta babul amri bil wudu liman massa al-Qur'an 68 468 littafin Muwatta akwai takardan da Annabi ya rubuta ya ba ma wani sahabinsa da ake kira Amru, bin Hazm al-Ansari wanda mun karanta a baya a littafin bulugul Maram wannan takarda abinda Annabi ya rubuta a ciki inna akbaral kaba'iri inda Allah yawmal qiyama kamar yadda zo a hadisin Abu Huraira mafi girman zunubai a wurin Allah a ranar kiyama to sai annabi kirga abubuwa guda takwas kaga da suna uku suna karuwa yanzu har sun kai guda takwas annabi ya ce al-ishraku billah shirka da Allah qatlun nafsil mu'mina bighairi haqqin kashe rai mai imani ba tare da wani hakki ba wal firaru fi sabilillahi yawmal zahfi da kuma ana cikin yaƙi mutum ya gudu wa hukukul walidain rukunta ta ma iyaye ramyul muhsana ƙagen zina ga matar da bata da laifi ta'allumu sihir koyon tsafi aklur riba cin kuɗin ruwa shine riba wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya kaga annabi ya kirga abubuwa guda takwas wannan riwayar ma ta inganta tana sahihun nasa'i hadisi na 423 haka nan sahihu tarhib hadisi na 343 wanda in ka duba kaga kenan alkaba'ir din suna da dama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirga su lokuta daban-daban ta riwayoyin sahabbansa mutum na bakwai shine Umar bin Qatada Tallaifi Allah ya kara masa yarda hadisinsa ya yace inna rasulallah lokacin da aka zo hajjin ban kwana annabi ya kirga alkaba'ir ga sahabbansa ce, ala kusani inna auliya Allahi Su suwaye waliyan Allah ta annabi ce masu sallah kaga annabi ya fassara suwaye waliyai suwaye waliyan Allah masu sallah ne to zaka ce to suwa kenan wadannan irin masu sallah sai annabi ya ce man yuqimu salawatil khamsi allati kutiba alai allati kutiba alai duk musulmin da yake kulawa da salloli guda biyar waɗanda aka farlanta masa to yana cikin waliyan Allah wannan fassara manzon Allah da kansa saboda haka sa ka ji malamai na cewa kowane musulmi matukar yana kiyaye dokokin Allah waliyin Allah ne kuma haka ma alkur'ani ya nuna to da annabi ya faɗi wannan ya ce wa ya suma ramadan in dai musulmi yana azumi idan ramadan ya zo kuma azumin nan ya tasibu saumahu yana fatan ya samu ladarsa yara annahu alaihi haƙƙun yana ganin azumin nan dole ne a kansa Allah ya wajabta baya ga haka wa yu'ti zakata malihi mutum yana bada zakar dukiyarsa da ya bada zakkan dukiyar ya shi ha yana tsammanin kuma zai samu lada a wurin Allah to sai annabi ya ce wa yajtanibul kaba'ira idan wannan musulmin ya nisanci manyan laifuka allati nahallahu anha waɗanda Allah ya hana annabi yana bayyana waye waliyi hajjin bankwana ya gabatar da wannan bayani to lokacin da annabi ya faɗi wannan umairu bin qatada tallafi yace thumma inna rajulan sa'alahu sai wani mutum ya tambaya annabi fa kana ya rasulullah ka ce waliyi yana nisantan manyan laifuka mal kaba'iru waɗanne ne manyan laifuka to sai annabi ya ce hiya tis'un guda tara ne kaga wancan hadisin muka karanta hadisin wasiƙar da annabi ya rubuta ma abdullahi bin abi bakar ibn hazmin guda takwas ne yanzu a hajjin ban kwana mutumin da ya tambaya manyan zunuban guda nawa ne sai manzo Allah ya ce hiya tis'un guda tara ne sai annabi ya kirga ya ce a shirku billah shirka da Allah qatlun nafsi mu'minin bi ghairi a kashe ran mumini ba tare da haƙƙi ba wa firarun yawmaz zahfi da gudu a lokacin da yaƙi ya rincaɓe wa aklu malil yatimi da kuma cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin dukiyar riba wa qazaful muhsana da ƙage na zina ga mata wa uququl walidain da kuntatawa iyaye almuslimaini musulmai to sai annabi yayi ƙaji wasu hilalul baitil haram da halatta saɓon Allah a haramin Makka. Mutumin da zai je haramin Makka ya saɓa ma Allah, babu shakka ya aikata wani zunubi mai girma. To sai manzo Allah ce, Ƙiblatukum ahya'an wa amwatan, ka'aban nan fa ita ce alƙiblarku kuna da rai ko kun mutu. Don haka yasa wannan hadisin yana cikin dalilai da suka sa kaga idan an zo binne mamaci. ba ma binne shi ba ko sallar jana'iza za a yi idan an kwantar da gawa fuskanta sai ta kalli gabas fuskar gawan ta kalli alƙibla kamar yadda liman zai kalli alƙibla gawar ma ya kamata ta kalli alƙibla ba wai gawar ta kalli sama a kwantar da gawa da gingine liman yana gabanta shi kuma ya fuskanci alƙibla wannan ya saba ma abin da annabi ya faɗa a nan bare ma ba nan kaɗai ba ne annabi ya faɗa hadisai daban-daban manzo Allah yake qiblatukum ahya'an wa amwata ita ce alqiblar ku kuna da rai kuma bayan kun mutu saboda kai idan za a yi sallar jana'iza gawar za ta kalli alqibla gawar za ta kalli alqibla illa dai babu ijma'i akan cewar gawan ta zan tana damanta ko tana hagunta amma mafi dacewa shine zama kwantar da ita ta dama kamar yadda za a kwantar a kabari kaga kenan kan yana kudu kafafun suna arewa Fuskar na gabas ƙiyarsa kuma tana yamma wanda kuma shi kansa liman yana bayan bayan kan wannan mamaci a nan zai tsaya ya yi ita wannan gawa sallah to haka nan wajen binnewan ma a kabari bai kamata a ce fuskar musulmi ba ta kallon alƙibla ba saboda wannan kalmar da manzon Allah ya faɗa qiblatukum ahya'an wa amwata hadisin yana sahihul jami' sagir hadisin 4600 da biyar to kaga anan annabi ya kirga sun kai guda takwas sannan akwai hadisin jabir wanda shine mutum na takwas Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullah sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi yana cewa man uliya ma'arufan duk wanda aka bashi wani aka mai alheri uliya ma'arufan wanda aka bashi alheri idan wani ya maka kyauta ya maka halin kwarai to manzon Allah ya ce dole sai ka biya wannan shine ka'ida duk wanda ya maka alkhairi ka zauna da tunanin zaka biya shi komai dadewa to sai annabi ya ce falam yajid eh, falam yajid wafa'an khairan illa sana'a. wato idan mutum bai samu hanyar da zai biya ba wanda ya bi ya wuce yabo to ya kamata ka yi yabo ga mutumin da ya maka alkhairin nan ka yaba mar ba ma godiya kawai ba wani kana kulawa da rayuwa ta ka yaba masa ya ji daɗin abin da kake yi wannan abin manzo Allah yake idan ka kayi fakar shakarahu to kayi godiya wa man katamahu idan baka yi wannan yabon ba faqad kafarahu to ka butulce to sai annabi ya ce wa man tahalla bi batilin fa huwa kalabis taubai zurin don mutumin da zai kawata ma kansa ƙarya to yana kamar wanda zai saka tufafi wato da tufafin ƙarya kuma wanda wannan gaskiya a fili yake a yanzu masu sanya tufafin ƙarya wanda zaka gani hatta lokacin buki akwai wanda zai je yayi hayan babban riga saboda ka sai ya nuna mutane shi ma yana da kuɗi babban riga sai ya haya saboda a yi buki da shi to abinda manzon Allah ya faɗa kaga ƙarara fa huwa kalabisi saubai zuri mutum ne ya saka kaya na ƙarya yana nuna ma duniya ya yi ado alhali kuma adam bai dace da shi ba shine abinda manzon Allah yake cewa man tahalla bi batilin wanda ya nuna kwalliya amma da ƙarya ka nuna kana da ado amma kuma ƙarya ce ba naka ba kaga ƙarya ce to sai manzo Allah ya bada misali da wannan hadisin yana sahihu tarjib hadisin 968 wanda wannan kai tsaye yana gwada maka cewa haramun ne musulmi ya kasance duk wani abin da ya shafi ƙarya yana yana kusantarsa saboda waɗannan dalilai da aka samu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wannan hadisin yana kama da hadisin jabir bin abdullahi al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata ilaihi ma'arufun wanda aka masa wani halin kyauta aka masa kirki duk wanda aka mar kirki fal yukafi bihi yayi kokari ya biya ya rama wannan umarnin manzon Allah idan mutum ya maka alkhairi ya kamata kar ka manta saboda bin umarnin manzon Allah komai dadewa ya zama akwai niyyarka za ka mai da wannan alkhairi gare shi ce manzon Allah ya ce wa man lam yastati wanda ba zai iya ramawa ba saboda wani ya maka alkhairin kuma baka da halin da zaka yi masa irin abin da ya maka manzon Allah ya ce fal yadhkurhu sai ka ambaci wannan alkhairin gaban mutumin ka ya ba mar wa man zakarahu faqad shakarahu idan ka faɗa mar to ka nuna godiya to duk da haka sai annabi ya ce wa man tashabba ma eh, lam yanal wanda ya nuna koshi da abinda bai same shi ba fa huwa kalabisu thawbai zurin kamar mutum ne ya saka tufafi biyu na ƙarya kaga kenan duk abin da Allah bai baka shi ba ka daina nuna kana da shi Eh, Abin da Allah bai baka shi ba karka nuna kana da shi don akwai mutumin da yake shi bai yadda ma duniya ta gane ya talauce ba in ya samu matsala ta bai yadda ba kuma al'amari ne na Allah da can da kake hawa mota Allah ne ya baka yanzu tun da baka da halin mota duka sayar ka dawo babur kana tafiya wane yaya haka Allah ya nufa idan babure gagara ya sayar ka dawo keke mai bayarwan shi ya karba ma akwai wanda bai yadda ba saboda haka shi fakin da dai ya samu mota fa ba zai taɓa dawowa babur ba to ƙarshe sai koma roƙo ya zo yana samu ya ce maka da Allah wani saya min tayu wanda kuma tayu hudun sun isa a ce ka sai babur guda ɗaya ma wato annabi ya riga ya ɗora mu akan hanya ta ƙwarai illa dai kawai mun kibi Allah ka samu iya yanzu Allah yake shabba abi ma lam yanal duk wanda ya nuna koshi da abin da bai da shi to fa da shi da wanda ya sanya tufafin ƙarya ɗaya suke wato annabi yana nufin yayi abin da ake kira shahadatu zuri hadisin yana sahihu targhib hadisin 972 don haka yasa ka aje kanka inda Allah ya aje ka kar ka yarda kai ƙaryan arziki a duniya idan ka yi ƙaryan arziki to da Allah kake faɗa da Allah kake faɗa saboda Allah ke bayarwa Allah ke karɓa kuma Allah yana ba wa mutum ba tare da ya shawara da shi ba ran da kuma zai karɓa ba sai ya shawara da kai ba ka fi ƙarfi ne Allah ya talauta ka don haka idan Allah ya ɗora ka a wani hali ka nuna godiyarka ni'imar da ya ba ka da dama ba cancanta ba ne gwadawa ne jarabawa ce Allah ka samu iya ci. akwai hadisin mu'awiya wanda shi ne mutum na goma wannan hadisin muna yawanci mu'awiya shi ya kawo allah ya kara masa yarda wato shi ya kawo hadisai guda biyu waɗanda suka dace da halayen matanmu a zamanin yau na ɗaya riwaya ta farko wannan riwaya tana sahihun nasa'i hadisin 2263 yace inna rasulullahi naha anil zuri muawiya yace manzon Allah ya hana ya hana azur dukunku na ƙarya to sai ya fassara muawiya yace wazzur abinda ake nufi da azur? almar'atu taluffu ala ra'atiha mace ta dukunkuna abu ta dora a kanta duniya ta dauka gashin kanta ne alhali ba na ta bane ka gani ta ɗora tsumma ne a kai shi yasa yace almar'atu taluffu ala ra'siha ta ɗora tsumma a kanta wanda shine mata ke kira a cuci maza a yanzu dama can sau riga sun dukunkuna abu sai sai ta ɗora a kai in ka ga kan sai ka ɗauka gashin kanta ne ka duba mu'awiya yake faɗin wannan ƙarara wallahi almar'atu talufu ala ra'siha mace ta dukunkuna wani abu ta ɗora a kanta manzon Allah yake wannan azzur ina ce kaga yanzu ana ta fama da shi to sannan akwai riwayar sa'id bin abi sa'id al-makburi wanda yace ra'aitu muawiya bin abi sufyan alal minbari na ga muawiya wani lokaci akan minbari wa ma'ahu fi yadihi kubba an ce muawiya ta taho zai wuce makka aikin hajji ya biyo ta madina saboda haka da ya hau mimbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine shugaban duniya a lokacin kafin ya hau mimbarin sai ya dauko gashin da mata suke ƙarawa irin gashin dokin nan sai ya riko shi a hannu ya hau mimbarin fi yadihi kubba min kubabin nisa'i min sha'arin in ji wannan tabi'i sa'id bin abi sa'id al-makburi yace muawiya ya hau mimbarin da wannan gashin yana rike da shi faƙala sai ya ce wa musulmai suna zaune a masallacin manzon Allah ma balun musulmati me ya samu musulmanmu mata ya ba'ana misla haza suke ɗora irin wannan abin a kawunansu me ya sa sai ya ce in sami ita rasulullahi ya kun na ji manzon Allah yana cewa ayyuma imra'atin zadat fi ra'siha sha'aran laysa min duk sa'ilin da mace ta ƙara kanta wani gashin da ba nata ba fa innahu zurun tazidu fihi ƙarya ce ƙarya ce take ƙarawa a kanta zuwa haɗuwanta da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga akwai haɗari kuma in ka lura abubuwa guda biyun nan kusan duk musulmai ana fama da su ko dai a ɗauko tsumma a duk ƙunƙuna a ɗora a kai ba gashin ba ne amma da kaga kan sai ka ɗauka gashin kanta ne ta tattara ko kuma a nemo gashi a ƙara ma eh, gashin ba ma gashi ba malamai suka ce duk abin da ke kama da gashi in mace ta ƙara shi a kanta wallahi tana tare da tsinuwar Allah to ka ji wai wata matan ta ce ai mijina yana son haka da shi koma zan Allah baya so hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 2108 don haka mu guji abin da zai jawo mana fushin Allah Allah ka samu iya mutum na ƙarshe wanda ya kawo hadisi game da abin da ya shafi shaidar zur shine Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda shine mutum na goma sha ɗaya Abdullahi bin Mas'ud ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayyana yadayya sa'ati kusa da fa'ar ƙarshen duniya akwai abubuwa da za su auku sai annabi ya ƙirga su daga ciki taslimul khassa mutane za su riƙa yin sallama a kan sanayya na san ka ma sallama in ban san ka ba maka sallama ba idan duniya ta kusa karewa za ka ga haka kuma yanzu haka muna fama da wannan musulmi ne zai zai wuce ka kana kallo yana kallo ba zai ce assalamu alaikum ba in ka ji ya ce assalamu alaikum dama ya san ka wannan ko ba haka musulunci ya karantar da mu ba kada shi ake cewa at-taslimu alal ma'arifi faqat an yi sallama saboda an san juna to sai annabi ya ce na biyu fushuwu tijara kasuwanci zai warwatsu kuma wannan ya tabbata saboda kasuwancin da muke da su a yau wallahi ba a same su a zamanin manzon Allah don haka yasa inda zaka bude littafin fiqhu kaf za ka ga akwai kasuwancin da gaba ɗaya ma babu shi a littafin fito saboda ire-iren kasuwancin da suka shigo ma duniya a yau sun fi ƙarfin wanda ma ke littafan fito sun fi ƙarfi saboda zamanin da galibin mu'amala za ka gani ana yi ne tsakanin musulmi da musulmi ko da an yi da kafiri tsarin kasuwancin na musulunci amma yanzu kasuwanci ya shigo wanda kafirai ne suka tsara shi ba musulmai suka tsara ba saboda haka ba za ka taba ganin wannan tsarin kasuwancin a littafin fito ba sai dai me malamai su yi ta kokarin kiyasi eh to ai an ce wancan kasuwancin eh, kaza don haka wannan kuma ya dan yi kama bari mu dora shi a kai. amma asali babu shi a littafin fito saboda me saboda abin ake cewa duniya ta zama ƙauye don haka halayen kafirai sun shigo cikin na musulmai eh, hanyoyin kasuwancinsu ya shigo gare mu kuma kullum ƙaruwa yake ko mutanenmu ana ta shiga cikin harkokin wani ma ba tambaya saboda haka yana ganin aishi hanyar samu ne kawai alhali a zamanin da abinda malami suka karantar da mu dan yan kasuwa ba sa tafiya kasuwa sai sun ɗauki malami a zamanin da saboda ka attajirai idan za su tafi wani gari wallahi sai an hada da malami malam muna buƙatar tafiya da kai saboda idan sun ga wata harka wanda ba su gane ba malamin sai ya bayyana musu hukuncin Allah saboda ka tsira a nan duniya da lahira amma yanzu neman hanyar kuɗin ake ba tare da duba ma halalcinsa ko haramcinsa ba banzan Allah ya ce to kasuwanci zai warwatsu kuma gashi mun gani sai manzo Allah ya ce hatta tu'ina almar'atu zawjaha ala tijarati sai an kai lokacin da mata ke taimakon mijinta a kasuwanci Ai ina ganin babu shakka mun iso sai manzo Allah ya ce wa qatul arhami kuma in duniya ta kusa karshe zumunta zai katse zumunci zai katse kaga wa da kani ana gaba sai manzon Allah ce wa fushuwul qalam alqalami zai yadu me alqalami zai yadu rubuce rubuce za su fi komi yawa a duniya kuma ka gani ai yanzu ka kirga irin rubutun da ake a duniya musamman ta intanet kai ko facebook ka dauka a rana guda me ake rubutawa a ciki jama'a wani ma eh, hannunsa kai-kai yake in bai sharhi ba saboda haka da ya ga korafi ta ya rubuta nashi kuma duk abin da ka rubuta ana nan ana littafi in ka dubi bayanin ibnu abdul barri daga cikin malamai da suka sharhin wannan hadisin na abdullahi bin masud ya ce abinda annabi yake nufi shine ilimi zai yadu ta inda za a samu wadatuwar wato eh, eh, ilimi ta kowane sashi na duniya kuma hakan ne muke gani a yanzu sai annabi ya ce wa zuhuru shahadat bizuri sannan shaidar ƙarya za ta yi rinjaye don haka idan ka ce za ka riƙe gaskiya a kotu ba za ka kai labari ba dole sai ka haɗa da ƙarya shi sa annabi ya ce zuhuru shahadat zuri rinjaye na shaidar ƙarya don haka a kotuna waɗanda ba za su yi gaskiyan kaɗan ne kaɗan ne yace wa kitmanu shahadatul haqqi da boye shaidar gaskiya wannan duk za su yi yawa kafin Allah ya tada duniya Allah ya kare mu hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1188 so waɗannan ruwayoyi da muka karanta kaga gaba ɗayan su suna nuna cewar suna nuna cewar alkaba'ir suna da yawa kuma abubuwa guda biyu ne waɗanda malamai sun tabbatar na ɗaya babu shakka akwai bambanci tsakanin babban zunubi da karamin zunubi wannan dole ne musulmi ya gaskanta shine abu na farko dole ne saboda in ka dubi waɗannan hadisan gaba ɗaya manzon Allah yakan ce akbarul kaba'iri ashe kenan girman zunubi ba ɗaya bane don haka zunubi akwai babba akwai karami babu ko shakka ibnu hajar ya kawo dalilai wanda shine abin da galibin malaman suna suka tabbatar anna min az-zunubi kaba'ira wa min minha sagair daga cikin zunubai akwai manya sannan akwai ƙanana kuma ayoyi guda biyu na alkur'ani suna tabbatar mana da wannan na ɗaya suratul najmi aya ta 32 Allah yake allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lama zahirin ayan nan ta tabbatar zunubi ba ɗaya ba Allah yana yaba ma waɗanda suke nisantar manyan zunubai da alfasha sai Allah yake illan lama kaga ya gwada cewa akwai zunubin da bai kai ka alkabira ba don haka babu shakka alkur'ani ya tabbatar mana zunubai Daraja su ba ɗaya bane akwai zunubin da ya fi wani wani zunubin ya fi wani to aya ta biyu ita ce ta 31 ta suratul nisa'i Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'ati in tajtanibu kaba'ir hau na anhu idan kun nisanci manyan abubuwan da muka hana ku to za mu gafarta muku ƙanana kaga Allah ya tabbatar ashe akwai manya akwai ƙanana فجعل المنهيات صغائر وكبائر وند تبيان ابن حجر وفرق بينهما في الحكم وند يا نونا Allah ya nuna akwai bambanci tsakanin manyan zunubi da ƙanana me bambancin babban zunubi ba zai gafarta maka ba sai ne sai ka bar shi a shi yasa ce in ta ta ji tajtanibu kaga dole ka bar babban zunubi kafin ka samu gafaran Allah in baka bari ba gafara ba za ta samu ba to don haka waɗannan ayoyi biyu sun tabbatar mana babu shakka akwai manyan zunubi akwai ƙananan zunubi amma inda aka samu saɓani ya za mu yi mu bambanta babban zunubi da ƙaramin zunubi to shine wanda za ka ga kowane malami da fahimtar da ya kawo tunda babu wata aya babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce ga yadda ake gane babban zunubi da kuma ƙaramin zunubi illa dai annabi ya kirga mana su kaga ya gwada cewar ba wai alama ce da su ba abinda annabi ya tabbatar shi yake zama babban zunubi abinda annabi bai tabbatar ba ba zai zama babban zunubi ba kaga abubuwan da annabi ya kirga don haka wannan tun zamanin abdullahi bin abbas zaka gani ta sharhin da malamai suka yi waɗannan hadisai kamar al-imam nawawi sharhu sahih muslim juz'i na biyu shafi na uku. yace idza sabata inqisamul ma'asi ila sagaira wa kaba'ira faqad ikhtalafu fi babtiha ikhtilafan kaseera ta inda aka samu sabani shine ya zamu yi mu gane babban zunubi da karamin zunubi nan ne inda aka samu sabani to amma galibi ana rinjayar da fahimtar Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace al-kaba'iru ta inda ake gane manyan zunubi kullu zambin khatamahu Allah ta'ala binarin duk wani zunubi da kaji Allah ya ce zai ƙona mai yinsa to wannan ba ƙaramin zunubi ba ne. au gababin ko wani zunubi kaji an ce in mutum ya yi zai ja ma kansa fushin Allah to ba ƙaramin zunubi ba bane au la'anatin ko a ce maka Allah ya tsine ma mai yin kaza ko annabi ya tsine ma mai yin kaza ko a ce maka akwai alƙawarin azaba akan mai yin kaza abdullahi bin abbas ya ce to duk wani laifi da kaji akwai ɗayan waɗannan a tare da shi to wannan ba karamin zunubi bane wannan fahimtar al-hasan basri daga cikin manyan tabi'ai kenan kuma wannan fahimta ta abdullahi bin abbas ita ce malaman suna suke rinjayarwa ta yaya za mu gane babban zunubi babban zunubi za ka samu allah yana alaƙanta shi da wuta da fushi da tsinuwa da azaba zaka ji waɗannan kalmomi ba a rasawa tare da su kuma wannan ba shakka shi ne da galibin malaman suna suka rinjayar saboda ka duk wani laifin da ka ji an ce wanda ya kaza Allah zai kona shi wanda ya kaza Allah ya tsine mishi to wannan zunubi ba karami ba ne al-imam al-qurtubi littafin al-mufhim a juzi na farko shafi na 282 yace summiyat hadhihi al-kaba'ir mubiqat waɗannan manyan zunubai ana kiransu ba su halakarwa dalili annaha tuhliku fa'ilaha fi dunya bima yatarattabu alaiha min al-uqubat duk wanda ya rike waɗannan zunubai da annabi ya kirga su ya kira su al-kaba'ir to babu shakka rayuwarsa ta duniya in bai bar waɗannan ayyukan ba <clears throat> zai kai ga halaka wa fil akhirati min al'azabi a lahira kuma ga azaba tana jiransa sai yace wala shakka fi anna akba al-kaba'ir aksar min hisab'i. sab'i zaka ce to adadinsu nawa ne tunda ka ga hadisan nan da farko mun fara da guda uku suka zama huɗu. ana tafi har dai suka kai guda tara shine al-imam al-qurtubi yace babu shakka manyan zunubai sun fi karfin tara بدليل الأحاديث المذكورة في هذا الباب سبب أن حديثين مكيرغا وفي غير ذلك شيسا da aka tambayi Abdullahi bin Abbas anil kaba'iri manyan zunubi guda nawa ne sai Abdullahi bin Abbas ya ce hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'i manyan zunubi kace sun kai saba'in ya fi kusa da gaskiya akan kace guda bakwai wata riwaya ce guda da ta ce guda bakwai amma riwayoyin ga sunan daban-daban kuma duk sun inganta daga manzon Allah akwai riwaya da Abdullah bin Abbas yake cewa hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab'in maimakon saba'in Abdullah bin Abbas yake in ka zauna kirga manyan zunubi sun kai 700 manyan zunubi sun kai 700 akwai riwaya da yace hiya ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab'in wa ala hadha faqtisaruhu alaihi salatu wa salam ala hadhihi sab'i saboda haka idan al-imam ya ce idan ka karanta hadisi sai ka je an ce annabi ya ce manyan zunubi guda bakwai abinda malamai suka ɗauka an takuna li annaha hiya allati u'lima biha fi zalika al a lokacin da annabi ya faɗi wannan iyakar manyan zunubin da aka sanar da manzon Allah kenan sun bada zalika u'lima bi ghairiha bayan annabi ya ce guda uku aka ce aka ƙara mar ya ce wa mutane guda hudu aka ƙara mar suka kai bakwai yau ta malu an kuna zalika li anna tilka sab'a hiya lati da'at al-hajatu ilaiha fi zalika al-waqti a wancan lokacin mutane su kiyaye bakwai din shine muhimmin abu shi yasa ba a sanar da annabi fiye da hakan ba sai manzo Allah ya ce manyan zunubai guda bakwai ne amma ba wai iyakansu ba kenan waɗanda dai ake son mutane su guje ma su ne guda bakwai sai ce ausu ila an hafi zalikal waqt ko kuwa tambaya aka yi wa annabi sai annabi ba da amsa wa zalikal alqawl fi kulli hadithin khassa adadan min alkaba'ir duk wani hadisi da kaji an ce annabi ya ce manyan zunubi takwas ne saboda mutane suna bukatan takwas din ne shi yasa annabi ya gaya musu amma ba wai iyakansa ba kenan wani hadisin kuma annabi ya ce guda tara ne kamar yadda ya faɗa hajjin ban kwana <clears throat> saboda mutane na son bayani game da waɗannan guda tara قد ulama العلماء wa hadisan fil kaba'ir ma hiya cewa a jera su abu ne wanda ba a samu ittifaƙin malamai a kai ba wa fil farqi bainaha wa bainas sagair hakanan ta wajen bambanci tsakanin manyan zunubi da ƙananan zunubi zaka ga fahimta ta zo daban-daban sai ce amma as-sahihu insha Allah abin da fi inganta shine anna kullu zambin atlaqa sharu alayhi annahu kabiru duk wani zunubin da annabi ya ce babba ne ko Allah ya ce babba ne au akhbara bi shiddatil azabi alayhi ko annabi ya bayyana cewa in mutum yayi wannan zanubin akwai azaba mai tsanani au alaka alaihi haddan ko kuma aka ce in kayi wannan zanubi akwai bulala da za a maka akwai haddi au shaddada nakira alai wa gallabahu ko ko annabi ya la'anci mai yi wa shahida bizalika kitabullahi aw sunnatin aw ijma'in ya kasance ayar alqur'ani ta ce wanda yayi kaza Allah an ce shi ko ko akwai azaba a kansa ko hadisin manzon Allah ko aka samu ijma'in fahimtar malamai fa huwa kabira to wannan zunubin babba ne saboda ka duk wani zunubi da kaga an ce in mutum yayi akwai azabar Allah a tare da shi to wannan ba karamin zunubi bane sai mu je hadisi na gaba <clears throat> yace wa an ibni abbasin an karbo hadisi daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin annabi ya gaya ma wani mutum tara shamsa kana iya ganin rana qala na'am yace kwarai qala sai annabi yace to ala misliha fashhad aw da akan kamar ganin da kake ma rana ka ba da shaida ko ka bar shaida kaga in ka daga ido kaga rana babu shakka ka san rana ce baka shakka akai to idan zaka ba da shaida shaidar ka ta zama kamar mutumin da ya ga rana idan har kana shakka manzo Allah ya ce dukkan ma kai shaida shi yafi dacewa <clears throat> akhrajahu ibnu adi bi isnadin da'ifin ibnu Adi, ya ruwaito wannan hadisin isnadin hadisin yana da rauni sai ibn hajar ce wa sahahahu hakim al-imam al-hakim ya inganta hadisin fa akhta'a sai yayi kuskure al-imam al-hakim ya inganta hadisin sai yayi kuskure kaga shi ma ibn hajar yana nuna hadisin nan dai bai inganta ba yana al-mustadrak al-imam al-hakim yana kitabul ahkam hadisi na 745 al-imam az-zahabi shi ma ya tabbatar da kuskuren al-imam al-hakim da yace hadisin nan yana da kyau yana cewa bal huwa hadisun wahin hadisi ne wanda bai da inganci akhrajahu abu nu'aym yana hilyatul awliya littafin abu nu'aym a mujallal na hudu shafi na goma sha takwas haka nan al-imam al ya kawo shi a littafin as-sunan al-kubra ya kawo shi kuma a shu'abul iman da ya kawo shi a shu'abul iman sai ya ce lam yurwa min wajhin yu'tamadu alai. babu riwayar da aka samu wanda ake iya dogara da ingancinta wato hadisin nan gaba ɗaya duk malaman hadisi sun ce bai inganta ba amma ko ma'anar ta dace ai shi yasa ibn hajar ya kawo idan zaka ba da shaida a kotu ka tabbata ba ka shakka game da wannan shaida shine abinda hadisi yake karantar da mu to kuma kaga ma'anar ai gaskiya ne amma dai cewa labarin ya tabbata annabi ya taba gaya ma wani kana ganin kana iya ganin rana yace ina iya gani to yanda kake iya ganin rana haka shaidar ka za ta zama ko kuma ka yi shi yafi dacewa mu ji hadisi na gaba wa anhu kuma an karbo hadisin daga shi Abdullahi ibn Abbas har yanzu radiyallahu ma, uh, Allah ya kara musu yarda yace wa anhu yana nufin wanda ya rawaito wancan hadisi shine Abdullahi ibn Abbas sannan haka tsarin malaman hadisi yake idan hadisi na baya ya zama wanda ya ruwaito na gaban shi din ne to ba za a maimaita sunan ba anna rasulullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qababi yaminin wa shahidin annabi yayi hukunci ta la'akari da rantsuwa daya da shaida daya kaga an maimakon shaidu biyu sai aka yi amfani da shaida daya da kuma rantsuwa daya sai annabi ya hukunci hadisin akarajahu muslimun haka ne ko al'imamu muslim ya rawaito wa abu dawud wan nasa'i hadisin yana sahihu muslim yana babul qada'i bil yamini wash shahidi sunan babin makina hadisin 1712 <clears throat> yana sunan abi babul qada'i bil yamini ma ash shahidi yana sunanun nasa'i wa qala kuma al'imamun nasa'i ya ce isnaduhu jayidun isnadin hadisin yana da kyau wanda hadisin yana da kyau yana sahihu abi dawud hadisin 3608 al'imamu ahmad shi ma ya ruwaito a littafin al-musnad amma bai kawo sunan shi a nan ba kuma bayan al'imamu ahmad ibnu maja ma ya ruwaito hadisin amma kuma kaga bai faɗe shi ba wa ƙaba bihi aliyun kuma sayyiduna ali yayi wannan hukunci ba ma sayyiduna ali kadai ba khulafa'ur rashiduna gaba daya zaka gani a riwaya ta al-imam ibn majah akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib wanda yana uh, wanda ya tabbatar inna rasulullah wa ababakarin wa umara wa usmana kanu yaqbuna bi shahadati ash-shahid al-wahid wa yamin al-mudda'i a samu shaidar mutum ɗaya da rantsuwar mai ƙara Shi shikenan manzon Allah ya yi hukunci da haka sayyidina Abubakar ya yi hukunci da haka sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali kaga an gama Kula rashidu na gaba ɗaya sun yi aiki da wannan mu ci gaba yace wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu mislahu an karbo daga abu misluhu kamar wannan riwayar kamar wannan hadisin da aka kawo daga abdullahi bin abbas yace akhrajahu abu dawud wa tirmidhi al-imam abu dawud da kuma Al'imamu imam suka rawaito wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta shi wannan hadisin na abu huraira yana sahihu tirmidhi hadisin uku. wannan ba shakka shi yasa duk malaman suna sun yarda ana iya yin hukunci alqaba'u bi shahidin wa yaminin shaida ɗaya da rantsuwa ɗaya jumhur ulama islam min as-sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahu min ulama al-ansar zaka gani ta bayanin al-imam an-nawawi tun daga sahabban annabi muhammad tunda mun ce annabi yayi hukunci da haka khulafa ar sun yi hukunci da haka sannan kuma duk sahabban annabi muhammad suna da wannan fahimta kuma ita ce fahimtar al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad fuka ha'ul madina سائر علماء الحجاز معظم علماء الأمصار رضي الله تعالى عنهم don haka wato ana iya amfani da rantsuwa ɗaya da shaida ɗaya illa dai abin da ya kamata mu sani shine hakoki kashi biyu ne hakoki kashi biyu ne na ɗaya hakkin Allah subhanahu wa ta'ala hakkin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kashi uku kamar ta sashen hukunci kenan na ɗaya hakki ne na Allah wato shine wanda ba za a karbi shaida ba sai ta kai mutum hudu to in a wannan an taba hakkin Allah ta wani gefe zina idan aka yi zina kaga hakkin Allah ne Allah shi ya haramta saboda haka idan an yi hukunci ga mazinata wannan ana tabbatar da hakkin Allah don haka za a yi hukunci ga mazinata idan za a yi hukunci ga mazinata shaidu hudu ne ba za a taɓa karɓan shaidar da ta kasa mutum hudu ba ba zai yi ba shaida hudu ne dole a hudun nan ya tsaya saboda suratul nur والذين يرمون ya ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة dole sai an kawo shaidu guda hudu az-zina la yasbutu bi aqalla min zalika babu yadda za a yi a tabbatar da zina da shaidun da sun kasa mutum hudu amma kar mu manta wannan hakkin Allah ne wannan shine mataki na farko kuma hikimar da ta sa aka ce shaidu hudu saboda ba a zina hace tsakanin mutum biyu mace namiji saraka shahada ala fi'ilaini saboda haka kaga kamar ana shaida aikin aikin mutane biyu to don haka ana buƙatar shaidu hudu kowanne ɗaya yana da buƙatar shaida biyu shi yasa zina take buƙatar shaidu mutum hudu saboda hakki na tsakanin mutane biyu ba mutum ɗaya ba to idan ka dawo mataki na biyu na hakkin Allah shine wanda ake karban shaida mutum biyu shaida mutum biyu wanda kuma shi ma da ya shafi hakkin Allah kamar misali za a yi hukunci ga 'yan fashi ko wani ya yi kisa ko barawo kaga wannan duk hukunci ne da ya shafi hukuncin Allah to gaba da abin da Allah ya faɗa wastashhidu shahidaini min rijalikum kaga Allah ya tabbatar mutum biyu za su ba da shaida wannan gefen hukuncin Allah kenan sai na uku wanda shi ma ya shafi hukuncin Allah shine tsayuwar watan Ramadan shi kuma shaida ɗaya ake nema kaga wancan shaida hudu ake nema wannan shaida mutum biyu wannan kuma shaida mutum ɗaya tak tsayuwar watan Ramadan ana tabbatar da shi da shaidar mutum ɗaya saboda hadisin Abdullah bin Umar da yake cewa tara annasul hilala mutane sun yi ta duba tsayuwar watan Ramadan fa akbartu Rasulullah sai na gaya wa annabi anni ra'aituhu na gani fa sama sai annabi ya tashi da azumi wa amara nasa bi siyamihi maza Allah ya umarni duniya aka tashi da azumi kaga abdullah bin umar shi kadai yace na gani sai manzon Allah ya karba hadisin yana sahihu abi daud hadisin 2342 gefan Allah wannan shine adadin shaidu kuma babu yadda za a yi su ragu amma idan ka dawo gefan hakkokin mutane ta hakkin mutane to ta wannan hakkin shine wanda in ba a samu shaidu biyu ba ana iya amfani da shaida ɗaya da rantsuwa ɗaya amma ta gefen hakokin Allah babu abin da yake canza waɗancan shaidun kuma wannan ya zo ta bayanin malamai da dama za ka gani ta bayanin al da a littafin al a mujallar na biyar shafi na 150 yake zalika fil amwali wa ma yata'allaqu biha duna huquqil abdani banda hakkin da ya shafi jiki wane ya kashe wane ba za a karɓi shaida ɗaya da rantsuwa ba wane ya sace dukiyar wane wanda ya wane dan fashi ne to waɗannan duka hakoki ne na Allah subhanahu wata'ala da ya zo ta bayanin al-Imam al-Khattabi amma idan aka dawo ta hakoki na mutane misali abin da ya shafi saki abin da ya shafi kasuwanci al-iqala al-hawala abbaman misali wane ya ba da aro wane ya yi rinto ko abin da ya shafi jingina mu'amala ta yau da kullum to wannan ta nan ne inda ake iya amfani da shaida ɗaya da kuma rantsuwa ɗaya eh, inda Allah madaukake yake faɗa a ƙarshen suratul baqara wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini فرجل وامرأتان ممن shuhada an الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى amma idan ta gefen hukuncin Allah ne to a karɓan shaidar da ta kasa wannan adadi in zina ne dole sai sun kai mutum hudu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب